To, a gamu a cikin wannan makaranta ta Sandan Bala Primary School inda kungiya mai kare haƙƙin almajirai ta kawo wasu daga cikin yara wanda ba su yin makaranta. Mun samu tarba daga hedimasta na wannan makaranta Allah saka masa da alkhairi hedimasta komi za ka ci dangane da wannan baki da aka kawo ma kusan guda takwas. wannan al'amari da ya zo ne ba abu da zan ce sai in ce na gode saboda wani aiki ne aka bamu na lada wanda kuke mu ma kuka raba mu kan samu to gaskiya na ya farin ciki kuma ne mara kuma muna fata allah ya sa samu albarkacin abin da yaran nan suka samu ko za su zama nan gaba su ma allah ba su iko su taimaki waɗansu ya abu da zai ce kenan kuma insha Allah malamanmu jajirtacci ne yadda na sani kuma za su dage su taimaka wa yaran nan kamar yadda suke taimaka wa sauran gaskiya na ji daɗi mun gode a matsayin malamai madadin su da ni gaskiya ba abin da zan ce sai in ce Allah saka muku da alheri kuma Allah ba mu iko da damar tsara sauke wannan nauyi nasu na gode to mun gode Allah saka su raba da abincin nata nama a bashi eh, Allah shiga ta malam ga wa'annan yara kasancewar da ba su karatu na zamani sai na musulunci kadai na addinin musulunci amma cikin iko Allah yanzu ga shi haka an sanya su a makaranta ta firamare komi malam zai ce dangane da wannan yunkuri da aka yi kuma wani abu ne wanda yake na hangen nesa saboda a zauna kaifi ɗaya ko bai dace ba a wajen mu'amala da ainihin tafiyar da rayuwa ko mana aka ce kai baka san komi ba sai bangare ɗaya ka sani ba ga an gama wuce ka amma yana mana aka ce ka san harka addini kuma ka san harka ta duniya bai sai kaga abubuwa sun tafi ko da zai kasance a ce dan kasuwa ne kai a zo a sai abu kucin kucin haka sai a buga lissahi kuma ta mutum da iya amma in mutum ya shiga zamani zai iya lissahi zai iya kaiwa da komowa saboda yanzu don harkoki sun koma banki to in mutum bai karatun zamani bai iya wannan abubuwa da harkokin kasuwanci bangaren kasuwa kenan sannan an da bangaren aiki tun mutum allah ya nufi shi cewa zai aikin gwamnati shi in ba da takarda da me zai aiki sai dai an tausaya mai a bashi gadi ko shara ko masinja shi ma da alfarma ko to ala ta halin dai shi karatun karatu ko da na kwasan tashi ne yana da fa'ida to malam mun gode allah ya saka da alkai Thank you. shirin da muka yi na lancin zamu enrolling yara medical outreach da educational program part of the fulfillment da education program shi ne yanzu kawo yara makarantar sandan bali inda aka ɗauki yara kamar guda goma kuma muna fatan by next year insha Allah sai dai headmaster ya haƙuri da mu idan gangami ne muka yi za mu kawo insha Allah yanzu muka fara mun gama da medical outreach wannan da yunkurin wannan kungiya na kawo yara waɗanda ba su karatu na zamani a makarantun zamani alhamdulahi da farko dai suna na su sama'il da masu kuma ni mataimakin shugaban kasa ya kuma zai ma kungiyar da biya kwarai da gaske wannan kungiya ba karamar kokari ce ba da kuma tunani da suka kawo na taimaka ma wa'annan bayan Allah shigowar almajirai zuwa makarantar boko yana da kyau matuka sun samu shan nan ma za su samu kuma wa'annan ƙungiyoyi da suka yi tunanin wannan abin kusan in ce su ne abin ma wani koyi ne da ya sai kafin ma a wani mu kuma na a malamai a shirye muke a kowane lokaci wani ƙungiya ta zo mu da wannan zan fi ƙoƙari cewa mun aishe su hannu bibi musa malamanmu su musamman masu za mu san irin shirin da muka yi musu na daban a cikin abubuwa saboda za mu ɗamu fahimci ne ne suke ɗauka ana ɗaukar ko ba a ɗaukar idan ana ɗaukar to muhi kowa farin saboda akwai manya a ciki akwai kuma ƙanana wani in ya samo can a jinance yana da experience kan wajen islamic saboda haka idan ya shigo cikin boko sai ka ga abin kamar an buɗa ƙwallon shi a zuba mishi irin wa'annan yara za mu ƙoƙari mu wajen in sun kamata mu ɗan ƙara musu saboda girman su to za mu ƙara musu amma yanzu za mu aje su a aji da domin su iya wannan abcd din da kuma wata tiriko kamar yanayin aji ɗaya to mun gode malam sama'ila allah sa malam yusuf usman ɗaya ne daga cikin shugabannin wannan kungiya ta akiri ta kasa ya samu wakilci ya samu halarta wannan kawo yara makaranta daga birnin abuja zuwa nan katsina malam yusuf usman me zaka ce dangane da wannan kokari da kungiyar ku ta yi na sanya wannan yara makaranta gaskiya rana da muhimmanci a mu a domin shekaru dama da suka wuce muna ta kira mana muna ɗaukar al'umma a kan muhimmancin ganin cewa yaran yanzu yaran kowa kuma yana da kyau inganta rayuwarsu ta fannin ilimi ta fannin abinci ta fannin sutura ta fannin ganin da sauransu so mu a matsayin mu na kungiya bikin da zamu ga al'umma abin da al'umma ba ga cewa mu a kungiyance mun abin da muke cewa sai ba za a ga abin da muke shi yasa muka ɗauki wannan aiki na ganin cewa mun ƙungiyance dukkan fasadin najeriya musamman arewacin najeriya mun ƙungi mun ƙungiyar kuma ina farin ciki domin ɗan katsina ne kuma ina farin ciki domin cewa jiha ta eh, membobin sun fara wannan domin sa to malami su mun gode allah ya saka da alkhairi 来，买新布。坐上，坐上，坐 kawai na kana ba kusan wasa saboda kwanga kayanku suna da haske ka ku ko to waɗannan abokan karatun ne yanzu suka zo sabbin kawowa ne ai kun su ko yanzu sun zama 問題